Pharmacist Ahmad ya kasai a matsayinka na shugaban kungiyar masana haɗa magunguna a Najeriya. Ya kake kallon wannan zargi na haɗa magunguna da sassan jikin mutum da China ke yi? To, gaskiya ne kamar yadda ka faɗa mu ma mun ga takarda da ƙasar South Korea da aika ƙasashe daban-daban na cewar ga wasu magunguna amma capsules ne kamar dubu biyu da ɗari bakwai an shigo da shi kuma tana ganin cewa akwai wasu abubuwa da suka shafi jikin ɗan adam to kuma alhamdulillah na ba da takarda na jawabi ga 'yan jarida na ce lalle labdak da custom da kowa ya sa ido tun da dai abin nan bai zo Najeriya ba kar a bari sai ya zo Najeriya. Kuma Allah cikin ikon sanabda ta yi bincike ta fito da bayani na cewar abin da aka gani a ciki abu ne da ake kira placenta ko mahaifa kuma daga dukan alamu maganin gargajiya ne. wanda su a can wasu suna amfani da mahaifa a wajen wani maganin su da su suka sani kuma an ce wasu kasashen ma sun yarda da irin wannan magani na amfani da mahaifa. To me binciken da aka yi ya nuna dangane da wannan magani? abin da su lambda ta nuna shi da cewa lalle maganin gargajiya ne don ana maganar kafsul dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin kaga ko da. magani ne ba na gargajiya ba kwantena kwantena za a rinka magana so kuma tsakanin dangantakar china da south korea suna ga suna da irin mutanensu da suka yi amfani da irin waɗannan magungunan amma dai tabbacin magana shine ba wai jikin gangan ɗan adam ba ne mahaifa ce aka busar da ita aka yi amfani da ita suka yi sanadarinsu da wasu magungunan suka haɗa suka yi maganin gargajiya ana iya cewa wannan magani bai je najeriya ba kenan a bai jira ba ai ba ma inda yake South Korea ya je kadai kuma South Korea take to tana so ta sanar wa duniya su kula kada ya zo musu kuma kapsul ne dubu biyu da dari bakwai da hamsin ba wani irin abin nan ne kamar a fasal haka a ai kuma ka kama a dilatiyar ko wani abu irin wannan so kaga ba wani abu ne da zai zama duniya ba shi maganar da muke magani ne aka ce na gargajiya kuma ko ina tun ma farkon dan adam ya yarda da maganin gargajiya kuma bature ya zo muka harin da hada chemicals ana yin magani so al'ada al'ada ganin cewar gwamnatin najeriya ta ɗauki mataki a kai kana ganin ana iya dakile shigar maganin cikin ƙasar ba ba to tunda wato 'yan majalisar tarayya house of reps su ne suka ce za su zauna su bincika su ga cewar wannan abun ta ya za a kare kada ya shigo Najeriya wannan abu ne mai kyau abu ne mai daidai kuma amma dai ina tabbatar maka NAFDAC sun ta bazama kuma su ma custom sun bazama kada organization duk na sun yi maganganu akan wannan abu kuma za kula tun da yawanci irin wannan maganin a Koriya Koriya suka aika so dole na san yanzu duk abin da aka aika a Koriya sai NAFDAC an sanar da su balantana ma in ya zama na capsules. Pharmacist Ahmad Yaka sai mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. na gode.